faslun faslun wannan fasali ne fil adali mai bayani kan lokuta waɗanda alƙalai waɗanda alƙali ke sanyawa ga ɗaya daga cikin masu asu masu gare da su aka ce ajali lokacin da alƙali ke sanya ma ɗaya daga cikin masu jayayya ko kuma ga masu jayayya su duka ko ke sanya ma kowane daga cikin su lokaci فالاجتهاد الحاكم الآجال مقولة حيث لها استعمال وبثلاثة من الأيام وكل في بعد من الأحكام كمن لإهدار الشفيء للثمن والمتقي النزيان إن طال الزمن والمتقي أن له ما يدفع به اليمين أمرها مستشفى ومثبت بين المذيان وفي إهلاء ما كرب إذا كذب وشرطه ثبوت الاستحقاق بلزم الإجدار في سباقه ولله الحمد أصل wannan hakane ne fil ajalu ga lokuta yace al ajalu julla lokuta mawqulatun wanda aka wakiltawa ne lijtihadul hakimi da kokarin alkali wata ana barin wasu lokuta akwai lokutan da ya kasance ana barin su da ijtihadi na alkali amma lokutan da ya kasance ba su da nasi na alkur'ani ba su da nasi na suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam suna akbarin hukuncin su annu alkalai don ki hukunci wasu hadanin na dacewa ga ɗaya daga cikin masu jayayya ko ga zai su aiki lokacin da isa istimalun amfani da tabbatar ha gare ta lokacin za a amfani da ajali lokacin amfani da ajali ya za a yi shi to sai ce to akwai wasu ajulla guda biyar wanda kasance an bar hukunci su ga hannun alƙalai ya ce wa duka lafafin minar ayyami ujila an sanya bisa kace ujila an sanya lokaci bisa kace da uku minar ayyami na kwanuka fi ba daga sashen fi ba da sashe minar akami na hukumta hukunci wa bisa lafafin minar ayyami ujila fi ba min minar akami wani daga cikin hukumce-hukumce an ba alƙalai dama hausa ne kwana uku gare su yace ya misali yace kamar da ya gari shafi'i da kamar da tankacin ya gari shafi'i alartarwar mai kamun shu a bisa mana da kuɗi sai zo ya gaji gona da shi da ango ba a raba musu ba kai amur sai ka raba gona duka sai da rabi sai ka sai kan mabakaru da zaidu da ango a gona ba a raba musu gonan nan ba kai amru sai ka raba gona biyu ka sai sama bakar rabi zaidu ko da ya taho wajen shimka sai ya iso bakar cikin gona ce muka ga cikin gona ta ce ai amru sai sanin da irin gonar ka ta ce to ai ba a raba muna ba don hakan ga na kama shi ba ce ni ban yadda ba sai zaidu ya ƙara bakaru kan wurin da tsada da shi da amur amur ya dafa ya sai suwa kuma bai shaida mai ba don hakan da ya kama shi wa da wada mu alkali sai alkali ya sa aka kira bakaru da aka kira bakaru ce kai ƙarar da bai da baka akan cewa gonar ku da kun hazada da kai da amur ba a daba muku ba amma kuma amur ya kasa ta da shi ya sai kuma bakaru rabi shi zai biya ce ya kama shi ba don haka ga shari'a shar'anci shi na kamun shuba mun yi da kamun shuba ya alƙalar ce kai ko zai wa kuɗi ne a bashi kawo kuɗin da kuɗi a bashi wuri ka ke shi gaba ɗaya shari'a ta dole kama kamun ta ce ka a bashi lokaci shi kawo kuɗi to ana bashi kwana uku kamar da ihdari shafi'i littaman kamar da ihdari shafi'i littaman wanda kama shuba ana ba shi dama shi kawo kuɗi amma kwana uku kawai in an hako uku ya kawo kuɗi idan zai biya ya kawo kuɗi kwana uku shi ke da a shi kuɗi na ababa karo ito shi ke nan, wani kasai gona ga dubu goma na ga dubu goma zai da ya kawo a shi shi ke nan wuri gaba ya kuma na zai amma kwana uku za a ba shi sai kwana uku sun hatsari bai kawo dubu goma bai ce garu bai sai a gane a sha ba ka iya shi ba don hakan gaba kuma mallaki kwana kuna za a bashi don ka ce kamar da ya dare shafi ilistaman wal mutum da fiyana haka nan kuma shi ku wanda ya da'awar mantuwa in tsalar zaman lokaci ya yi tsawo a sai ya yi ƙara amuru zai je ƙara amuru akan shida da ya kai bashi aka kira amuru ko da ce shi ba bashi amma kuma ga zai da ya ƙara ta yake shina ga sai bashi za ka zo kotu shi ke sace to ranka iya namance namance shi na da dubu goma a bayan da dama in jirgin tunani to ana ba shi dama ta tunani da kwana uku bakin abin da ka ba shi kenan kwana uku sun kare in ya tunani na ikirari to lahar hannu. in ya tunani ko da gano ba kai zai yi to lahar hannu. amma dai kwana uku na da a ba shi shi da hoshi ya kira da cewa lallai hakika ya gano zai da ya dubu goma ko kuma hito shi in karin cewa ya gano zai da ya dubu goma ba da ta shirya. kwana uku za a bashi wannan da inda ziyara amma hada shirya duk Allah zama kai shi kasance a ce ma zaidu yau ka bashi dubu goma ce ranar juma'a a ce yau rana a ce rana a tanin a tanin ce zai gana kuma gashi a cikin rana tambaye shi ya ce don bashi ba ka ga lokaci bai so ba ko ya ce ya mace shiri a ba ta da sai a ce a'a anhu ai ina da kuka ta kari babu magana musulun da babu magana mutuwa da mutuwa ba su shigo nan ba ko dai ikirari ko in kari ya mutu inda tiyana bi a sharadi in da da hmm. wal muddai anna lahu ma yadfahu bi yamina wal muddai haka nan shi kuma watan wanda ya da'awa ba mai ƙara aka nufi ba hmm. wal muddai wanda ya da'awa anna lahu anna hakika ma ya da faɗo abinda suka tunkuɗe sai ya mina rantsuwa da goya ta fatan masa yake shi na da abin da suka tunkuɗe rantsuwa da shi wal bayyinatu ala al-muddai wal yaminu ala ma ankara zaidu ka bai amur bashi da aka zo kotu sai amur ya ce shi gaba ɗai zaidu bai bai bashi ta za in kare ki aka ce zai kawo shaida ya ce sadda na bashi babu kowa daga ne shi ne bashi sai Allah an ka ce ku kai ka ji abin da ce hakan ga an tabbatar da hulɗa ku da kuna hulɗa da shi yanzu ka nace ka wara an ce ran kai dai ina son a bani dama in tafi in kawo addu'a ba sai na rantsuwa ba wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yamina mm-hmm. wal mudda'i wanda ya ce anna haƙiƙa ma ya da fa'u abinda shi ta kuɗi alimi na rantsuwa da ku shi da shi to ana ba shi dama saboda ni don ruha al'amarin rantsuwa mu abuna mai muni to haka a ba shi dama ya kabe sarki da ya samo shi na son ya tashi ba da shaida wanda zai kawo a kan cewa ba shi tsakanin ne da zai wa mudda'i anna lahu ma da fa'u na aw ani kuma dukkan dainan limita ne kuma dukkan dainan haka nan kuma wanda ya da'awar dainan fashi midiyanin ina da shi ne na uku ko na uku ne ko wanda dukkan dainan midiyanin haka nan kuma wanda ya da'awar cewa kina baiwa da bashi musbitan dainan midiyanin kace kana baiwa da bashi da kake kana zafi bashi kace ya kanna ranka amma wa hasara ne duk abin da aka ranga ba ya kare wanda ala ibla sai da abin da wuce lokaci ya kama shi kina biya ta amma wanda alin biya ne na kai to ana baka dama ka yi kwana uku ka zo da hujjojin da a gurin cewa an yi ma ta ka samu ibla ka samu sauci ka zo da shirinnu a hanci da gidan ko ne ko kuma a yi suka zo suka yi mata ta ko da abin da ya kamata wannan mu bitin denar midiyani bitin denar wanda ta suka tashi da midiyani ga wanda aka biya bashi shi ma haka ne ita ce matsala ta hudu ko hmm, ta hudu ke nan wafi ila ma rabi? idan muke wafi fi ila ma rabi za ka ikutufi ikutufi za ka tunda irin wannan wata matsala ta ba da lokaci na kwana uku fi ila'i wata ga fita da ma rabi ta irin gida hakan nan wata inda kana cikin gida sai dai wani zo gidan gasa ne kan ashe gidan da ta kashe ga hannun wanda kasance kwace shegar shi hukumar shi kawai ya rufe gida ba a sanin da ya dace hafi ko rawarce shi a da gida ya buɗe kawai ya shiga ana nan kuma yau kuma sai da gidan to gidan da ta ake ne mu ɗauka mu ce shi wanda a ciki ne gidan gaba na shi ba sai wanda a gida ya kawo ya ce wani ne a da gidan da ta ce ni gida ga wani ne ta shi ce ni ko gida gado ne yi ga mahaifina ban sayar ba ban yi kyauta ba ban yi sadaka ba yadda ya kawo hujjoji ne akan lalle gidan ga na mahaifina na mun sannan babu shaidun sayarwa babu shaidun sadaka babu shaidun kyauta to da taba fito nan ga wani kotu wannan shi aka ce mai ita hikari wanda a cikin gidan ga suna cin gida amma kuma an cancanci gida an kai ƙarshe idan gane cikin da haƙiƙa a nashi shi bane ga wanda adda shi wanda da adda shi ya kawo shugabu ne akan gidan gado ne ga mahaifi ne ko shaidannu sun tabbatar da gidan ga na mahaifi ne na kuma sun tabbatar da shi da gidan da ba da yi kyauta da shi ba bai sadaka da shi ba ga shi da rai ne ba za a ce gado ne an kai mun gano haka ko to shi wanda a cikin gidan da wanda magana ta kace ma mas'alatul istiqaqi in kana rike da abu wannan istiqaqi ne ga hannunka to yanzu ne irin gida ne an riga an kai karshe ya kawo da nunai akan gida na mahaifi ne daga mahaifi ne gaje shi bai kawar ba bai yi kyauta ba bai yi sadaka ba zaka shi kenan ka ga waɗanda to abubuwan da ka samu mulki shi kuma ga hannu ka shi koma ga hannu wani babu azlamu na ita kalin mulki hakan gashe ke na gida nashi ne to ya yi ita alƙali to shi wa a cikin gidan alƙali na ce to malam malam bayar mai kenan to duk abin da ka sani na ka cikin gidan na a kwashe shi na za a kwana uku ka hidda komai cikin gidan nan sannan ka tafi rana ka za a yanke muku hukunci ba hukunci da yake nan ba sai ce malam zaidu ce na hau to duk abin da ka sani na ka cikin gidan nan ka fitar da shi ka kwashe shi ka tafi komai gida zai koma hannun hukuma ta ɗauki gida za ta da ɗaya daga cikin masu jayayya amma rana ta za ku fi wani yanke muku kanci to shi na ciwo fi ihlali da irin watan yohinta da ma ka zaɓi ka irin gida duk da za ka ambi irin wannan cewa ma ka zaɓi ko gona ce haka ne cewa ma ka zaɓi ko mota ce haka nan cewa ma ka zaɓi ko mashin na haka ne in dai abin da ya kasance kana da irin shi matsayin mallaka ka sai shi ko kyauta an ka ba ko ka an ka ba ka shi wani ya zo ce na shi na ya yi tinkakin mai gari ko da ko hulaka ta da aka yi kanka wani ya tinkakin ta ya ce tashi ta ana na, ana jariya to ana baka cewa to shi kenan wani an ba a kwana an kwata ya kawo idan da aka jariya a kawo hannun hukuma in kan tashi da hannun hukuma in an kai hukunci duk wanda duk ya tafa shi sai a ba wanda shi a tafa sai a ba shi to shi na ce ni ka sa ake haƙwa shi kayan ka cikin gidan nan wannan zuwa kwana uku ce wa shaɗuhu abinda a shaɗin da ka sa a ce ba shi kayan ka su huta da tsardani su huta tabbatar a zai tsardani in an ka samu tabbatar cancanta ya ba mu samu tabbatar cancanta a samu shaida cewa gidan ga lallai hakika wani shi ya gaje shi amma ya yi sannan bai sayar da shi ba bai kyauta da shi ba bai sadaka da shi ba. Dressman hmm. rubutu na ƙara rinsanin da bayani wanda kasance a yi izaru yanke kuri bakin shi ɗan gidi ne da rasmin da ainihin bayani bayanin da ke a izaru wajen kawo uzuri bakin shi ɗan gidi cikin shi a shi kenan kaga idan hukuma ranar ta sake zagarwa rika alƙali su dawo a nan ya iya tsera da zo ana uku suka yi wacce ran kai ɗaya duk abin da a cikin gida na kwashe ga mutumai da kotu shi kenan ta alƙali ya sa rana yana ta sai ce wane ce wane ya yi ƙararka yadda ake ciki ya ce shi ba ce ba nashi ba ne sai ka yi mummin shiga kan gida ka yi amma shi kuma gida gado ne ga mahaifi ne ga mallaka ta ta riga ta ka mallaka ta mallaka shi ta gaba ta ka mallaka don hakan ga ya kawo shi da nunai adillai kuma mun yadda da adalcinsu mun yi tacce su yadda da su? yana da sunan wata hujja wadda za a kawowa ko ko ya ka hujja kace nan shi aka ce mai izali ba a yanke hukunci sai an yi wannan in ya ce ran da bakin hujjoji na kenan sai a kare ya ce to a samu muna mutum biyu wanda ya kasance lokacin ne na yan akwai su na cikin kotu ne sai hadi ba ce mala ce zo ce mala ce zo ya ce ku shaidi jayayyar da aka yi gida tsakanin zaidu da amuru zaidu ya kawo shaidannu akan cewa lalle hakika amuru ya kawo shugabannu a kan cewa gidan da zai da shi nashina. shi na mun yi tattace su mun gane adalci su na tambayi zai bu ya da sauran su hujjoji wanda zai kawo ce babu hujjoji da kawo da hmm. ku shaidina mai izali shi ke ta shirin wuta to rana ka za a yanke hukunci to shi ke sai ce zai du wanda ya ƙara kan gidan da ake ciki ya ce na shi ne ya kawo shi da mu adalai bai tafke su mun gane adalcin su mun tambaye ka sauran hujjoji ka ce baka da hujja don hakan ga mun yanke hukunci mun ba zai bi gida aure gida don haka aure ga makullin gida gida zama naka kai kuma zai bi ka hika nemi wanda ka sai gida gare shi kana da aka kara ta kuma kana kyale shi haka kyale shi bakin take alhamdulillah لأنه domin cewa shi hakanan rubutawa a tsaye watan tsarewa aidi lil maqali ga tsarin da ya shiga suwa albatu shi an mai tsarewa da hakanan da hukunce hukunce kuma ana hakanan saboda yi wani hisari domin tsaita na shi mai kaka alhisari wa tsara kuma wani baya Thank you. tashaqqubun da'awa takkasuwar tsara takkasuwar haƙƙi kama ka zawo na to ko da wani kawo shi da nuna cewa gadon gidan yayi sai ba a gano gaskiya ce ba ya zan wanda ya sai kiran yaron jaye shi da shi da ni a'a ai inda duk mutum nan inda duk an ka samu shaidun gado da shaidun gado shi wa mashi shaidun sa to da gado da soyayya cikin mallaka wacce ta gabaci wata to sai a gabatar da mallaka ta gado akan mallaka ta sayi a ga shaidannu sun ya samu shaidu ai ya samu shaidu ta sayi ba a mutum da yi amma shi kun gado ne a ga shi aikafi ba ana gabatar da mallaka ta gado akan mallaka ta sayi ta gani min mulki aka yi kuma shi wancan yanzu

in an ka iyakance hududu an ka ko kuma gida na kuwa ya shigo a kai daga a magana ta mushe ba da gida da gona su a samu shi gare su ba a samu irin mota ko da kun gaji motoci a cikin magada ba a raba ba guda su mota sai su ba a samu shi ba sai dai a duba a ganta da da haƙƙi ne ko kuma ya ma biyo wani abu. Ba ta haƙƙi ne shi ke inda jaya take kasance musu da su ke tsaye kayan hangi shi dai ka za a ci a mai eh mutum ta daina wanda ta kasa da bashi da midiyanin shi ka za bashi ka tabbatar da bashi gwamnati ka za bashi abin da aka ce masa bashi da nan kan kawo shaidannu akan kana gace bashi duk ci awa a nan amma shi ko mm, ya samu asara wanda al'imlasa ya yi da awa hasara kuma shi wanda sai zai ya ce ne sai zai buge shi ko wata digina a to idan mutum ya idan mutum ya sai wuri ya buge ya sake gina a gare wuri zaba kwashi ne yi ba to ana kima gina ta wata take da kuɗin wanda aka yanta a ce yanzu gina ga hatta an kai tana dubu nawa a cikin sadda an gina ga tana dubu kaza cikin ta ce wani gashi dubu ne kaza na gina ta yi ka zaune wuri tun da ba kwace ne ba amma da kwace ne kawai dai ta hudu eh, kuri ne ware dai kai dai azumi na da ba mai shi to da ake haɗi ne ruwan ana ce shi wuri gina ta shi ba da wuri shi mai da wuri wa yake ce kai kana son wurin ka ce na son to shi kana ce wuri gina ta kamar sun wuri ne wa in a sai a ce ko kana son gina ta ci to ina son gina ta ci in kana son gina ta a yi mata kuɗi tana rusassa a ce gina gina in buge ta bulo na yake daga ce bulo dubu duna a ce an ka buge bulo na kai ta inda kai ta cikin wurin an ka buge ɗari ce a ce to ɗari biyar ta ce to sidi sidi a cikin a ne kwano cira a ne ba a sa saboda yake an ka buge na Ya in sha Allah za a yi Ina kura ka ba A ba ba ba ba. ba ba